washira'i walbai babin da ya zo na an yi hani an hana mutum ya yi cigiya a masallaci ko wani abu ya ɓata ko ana son wani abu a masallaci ai ne don ibada aka ce ba za a yi wannan ba walbai washira'i walbai aka saye da sayarwa kuma saye da sayarwa a cikin masallaci an hana قال أخبرنا الحسن بن أبي يزين الكوفي قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا جميعا الله صلى الله عليه وسلم ياشي إذا رأيتم من يشد أو من يشد فيه الضالة فقولوا لا رجح الله عليه in kuka ga wanda ke cigiya a cikin masallaci cewa wata dabbansa ta bata ko na abin shi ya bata ko ce mishi kada Allah ya sa ka gani ayo kalmar ta yi zafi ko da ne ya za a yi sai a masallaci ba an zo yin sallah ko an zo ciniki ne ga masallaci ba cinikin kabari ne ka zo masallaci ba minti goma sha biyar ba da sai kuma ka shigar da abubuwa a ciki قال الإمام الخطابي ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد ويسمع لما يسمعنا ركوع في مسلاتي وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد وقال الإمام البغوي رحمه الله وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وإنسوا لما يسوحنا سنكي سيد سير وأسكي مصلاتي وبه يقول أحمد وإسحاق ورخص فيه بعض التابعين وروي عن عطاء ابن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد قال عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة باب النهي عن حمل السلاح في المسجد babin da ya zo na an hana mutum ya rika makami a cikin masallaci قال أخبرنا محمد بن ابن المبارك قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمرو بن دينار أسميت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد يحمل نبلا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك نصولها قال نعم shi kaji الله نافذت شواء fadar ياشي جيتك mutum cikin cikin masallaci zai shige da takobin sa koko kibiyar sa sai manzo Allah ce ka rike wajen kaifi din ka rike shi saboda kada ka ci cutar da wani Babu nahi a اتخاذ القبور masajida. <laughs> قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنه Amen. sai mai ce shi ke wa aisha nan sai ba mishi babi daban wa aisha kala suka ce lamma gina bin nabi sallallahu alaihi wasallama rafika yasrahu khamisatan lahu ala wajhihi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya lokaci ya ce lokaci ajali ya ya sai yana kwance kwaye abin da ke fuskar shi sai a rufe ko kwaye zuwa anjima. jima fa’iz zan samma ka shafa an wajihi fa kala wa huwa ka sai a lokacin yana cin wannan hali sai ce la’anatun lahi alal yahudi nasara allah ya la’anci yahudu da nasara ita ka zo kubura an biya irin mas'aji da so ziki mana kabarurrukan annabawansu da manzannansu masajida yuhazziru misla ma sanau yana hana ya ce kada a yi irin abin da suka yi an fahimta? so اختلف أهل العلم في معنى اتخاذ القبور مساجد على قولين الأول أن معنى اتخاذ القبور مساجد هو الصلاة إليها تعبدا yace ma'anansa wa'in suka ce abin da ake nufi a yi sallah ana kallon kabari saboda ta'abbudan don ibada bauta mana kabarin na da tasiri kenan au sujudu ilaiha ko a yi makabari sujada واستدلوا في هذا في هذا في هذا بأحاديث منها ما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديث زيد بن أسلم مرسلا اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى له اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ورواه ابن سعد من طريق مالك عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا وأخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا اللهم لا تجعل قبري وثنا لأن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ومنها أن عائشة لما روت قوله صلى الله عليه وسلم هذا أعقبته كما في بعض الروايات عنها بقولها ولولا ذلك لأبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا قال الحافظ في الفتح هذا قالت عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي إذن عائشة تفعل وانا مغانا عليك أفاد لما صلى الله عليه وسلم ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة مثلثة الشكل ومحددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى إلى جهة القبر ما استقبال القبلة yace da aka wasu masallaci sai aka bar dakin Aisha zama musallas aka yi shi musallasi kusurwa uku ta inda ba yadda za a yi ka fuskanci kabarin kai sallah فتبين أنها فهمت من الحديث ما فهموه من أن معنى اتخاذ القبر مسجدا الصلاة إليه فأما المعنى الثاني معناكما التبيو لاتخاذ القبور مساجدا وهو بناء المسجد واتخاذه على القبر معنى معنى معنى بيو نبيو شيء أكثر أجينا مسكب مسلاشي أكثر كبري وقال الإمام البخاري مترجما لحديث الباب باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبر مفهوم قال الكرماني رحمه الله معلقا على هذه الترجمة مفاد الحديث اتخاذ القبر مسجدا أنجا في الليكي فراكم ai wannan duk an yi su an gama ko babu nahayi anil ishtibaki idza kharaja ila al-masjid manzo Allah ce in ka fito daga gida zaka masallaci ko ka yi hakar ka sosar ka fa hannunka saboda ne yace kana fita gida zaka masallaci kana cikin sallah ne har ka dawo قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا داود ابن قيس الفراء عن أنصار بن إسحاق عن أبي ثمامة الحناد قال أدركني كأب بن عجرة بالبلاد وأنا مشبك بين أصابعي يتيات يا حجلني ناي والنفناش ناصر كفهلنا هكا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليش أي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه أي من ظن الله فلا أكا المتيه الولا يستجي لذاش من صلى الله يقدر يحكى صبودا مي صبودا أينا تشكين صلى الله عليه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن أجلان عن المقبوري عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشب فلا تشبكن بين اصابعك فانك في صلاه saboda kai kana cikin sallah ne ba za ka yi wannan ya yi kama da wasanni kenan ko قال أخبرنا الهيثم ابن جميل جميل أو جميل جميل عن محمد بن مسلم عن إسماعيل بن أمية عن المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منزوع الله صلى الله عليه وسلم ياتي من توضأ دون دي الولاء ثم خرج يريد الصلاة وهو في صلاته يفتينا سنزاشي صلى إلاه وينا تكين صلى كنا تبقى تتاقلنش حتى يرجع إلى بيته هل يجي صلى يداو أجلنش fala taqulu hakaza yani yushbiku baina asabihi kada ku yi haka babu fadli man jalasa fil masjidi yaltaziru as-salah babin da na bayanin falalan wanda ke zaune cikin masallaci yana jiran sallah قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تزال الملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه mala'iku ba za su gushe ba suna taima bawa addu'a matukan yana da aka yi sallah aka gama yana zaune yana jiran wata sallah kuma ta zo a tada ikama to mala'iku na taimasa addu'a malam ya kum auyuh da matukan bai tashi ba ko ya warware alwalarsa ba ta kulu allahumma ƙfir lahu allahumma rahamu addu'ar na mala'iku ke yi to me bambanci tsakanin addu'ar mala'iku da addu'ar kai ga kai aha mai kenan ga kama hanya ta kuma hudu ƙarfi saboda ba za su yi ba sai in an ce su yi wa zai ce su yi to Allah zai ce su yi kuma bai cikar ba an fahimta babun fi tazwiqil masajidi babin da ya zo na gasa a cikin daga masallaci da kawata masallaci da gyara masallaci ba za a ce gyara ba sai a ce mai gasa a cikin mai. kyautata ah. ana gasa ne a kowa yana cin a ce masallacin fi ko ya ka ce kyautata an taba hana kyautatawa ne an taba hana gyarawa ne mhm. kawatawa an taba hana kawatawa ne <laughs> gasa to shi ne zai iya samun shi قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظوم الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد بزاء تشاء القيامة بحارسي متاني سنيمي هذا فسر بتفكير don duk kalmomin da za kawo gyara gawata waye hana wannan ana da bukatar su ku, to me ba a bukata gasa eh <laughs> babu salati ila sutirati babin da yazo na bayanin in mutum zai sallah ya sa sutura gaban shi saboda masu wucewa masu shigewa قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شوبة عن الحكم ابن أتيبة قال سمعت أبا جحيفة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء بالهاجرة منذ الله يفتح بطحاء فصلى الظهر ركعتين والأسر ركعتين كما زال الله يصلى الظهر ركعة بيو الأسر ركعة بيو وبين يديه عنزة manzon Allah shi aka kafa mishi kuma kwagiri kandiri sanda gaban shi wa inna zana la tamurru bayna yadayhi fi mata a haye suna shigewa gaban shi sun hau jaki ne ko rakumi ne su shige gaban shi tunda akwai sutura babu ne wala أخبرنا musaddadun wala حدثنا يحيى بن سعيد an عبيد an عن an ibn umara أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الأنزة يصلي إليها منذ الله إذا يصلى شيء شيء أكفى مشي شيء أسكى مشي الأنزة ko kandiri ko kara ko sanda saboda ya zama sutura babu fi dunuwil musalli ila sutura babin da ya zo na wannan suturan da aka sa sai ka je kusa da shi kada ka tsaya kamar kana nan suturan kuma na can bai ba sai ya zo kusa da kai kamar nan haka an fahimta قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله المجيد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبي سيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي إن أيوك يتاشي ya صلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه kada ya kuskure bar wani ya shige gaban shi fa in aba fal yuqatilu in yazo zai shige ka tsare haka in ya kiya ka saki in ya kiya ka tore shi fa inna ma huwa shaytan ai me shi ne babu salati ilar rahila babin da ya na yin sallah kana kallon dabbanka ko rakuni ko jaki ko menene yana gabanka kana sallah sallah ta yi ko ba ta yi ba kala akbarna alhakamu ibn al-mubarak wa abdullahi ibn sa'idin an abi khalidin al an Ubaidulahi, an nafi'in an ibn umara an annabiy sallallahu kana yusalli ila rahilati sallallahu alaihi wasallam magana ta kare kenan ku babu babul mar'ati takunu bayna yaday musalli babin da zo kana sallah mace matarka tana kwance gaban ka ma'ana tana gaba alkibla kana sallah tana kwanci gabanka sallah ta yi ko ba ta yi ba قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني أقيل أقيل أو أقيل أقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش على فراش أهله اعتراض الجنازة تنا كونشي يندزا شنفد جنازة جنازة أنا يمش صلى تنا كونشي جبن منزون الله كم منزون الله أنا صلى صلى كم تاي wata riwaya ma in wurin ba shi da yalwa sai ta miƙe kafa in zai sujjada sai ya zungure ta haka sai ta ja kafa sai ya sujjada babu ma yaqta'u as-salata wa ma la yaqta'uha wannan hadisi zai magance mana wayan hadisai da za su in mutum na sallah ko bakin kare ko zaki ko mace suna bata sallah din nan wayannan masalolin duk malamai sun magance su قال أخبرنا أبو الوليد وحجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني هميد ابن هلال قال سمعت عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال يتي أبو ذر يتي يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل وي إن بك سك سترا غبنك با كسد كسد كيبا تغا أبو ذا سقاطا ما صلى الحمار جاكي والقلب والكلب الأسود والمرأة suka na gaban ka za su bata ma sallah to ga nana aisha tana kwance gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallan bata bace ba ko qala qultu fa ma balul aswad min al ahmar min al asfar yace to me bambanci tsakanin bakin kare da da wanda ba baki ba فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الأسود شيطان قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في هذا فيما لم يسن قارجون علمي أتكن ون مسألة فقال بعضهم سيوى أنس أتكن سسكتي يقتأ هؤلاء الصلاة سكتي وأن أكي مغنى سنة, سنة, سنة بات الصلاة وقال الإمام أحمد imamu ahmad imamu ahli sunna sai ce yaqta'uha al-kalb al-aswad sai ce shi dai a wajen shi bakin kare shi ke ba ta sallah wa fi qalbi min al-himar shay'un amma dai dangane da zaki ni hankali na bai kwanta da cewa zai fata sallah ba qala wa wajhu qawlihi yace abinda yasu fada din nan annal Kalba الكلب لم يجي في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث yace mace a dan samu abin da ya zo ya nuna sallar tayi jaki sallar tayi amma alkal ba abin da ya zo shi yasa yake faɗa wa amma almar'atu fa fiha alhadith amma dangane da mace akwai hadisin da ya nuna ba ta bata sallah ya'ani almutaqaddim hadisin da muka karanta haba wa fi alhimari hadith ibn abbas dangane da jaki kuma an samu riwaya ibn abbas ya ce na zo ba haka abdullahi dan abbas ya fada ba suna sallah sai na sauka na saki jaki na ya tafi ya shige gaban masu sallah ya tafi ba wanda ya sawa tamin yani an ati qala al-imam an-nawawi wa qala malik wa abu hanifa wa shafi'i radiyallahu anhum wa jumhur ulama'i min as-salaf wal khalaf la tubtilu as-salata bi mururi shay'in min ha'ula'i wala min ghairihi suka ce duk waɗannan in sun shige gaban mai sallama ba su bata mishi sallah wata awwala hadha hadisa ala anna almurada bil qat'i naqsu salah suka ce ai cewa yaqta'u salati din nan ai zai rage ma'ana in suna wucewa gaban mutum mutum zai shagala da kallon su sai rage ladan sallar sa an samu tawili kenan ko babu la yaqta'u salata shay'un ba abin da ke ɓata sallan mutum don ya shige gabansa قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال an karbo Abdullahi dan Abbas habrul umma ta yace Ji'itu ana wal fad yani ala atanin nazu ni da fadlu dan Abbas akan mai atanin kamar shi atanin kulli adbil manahim ba za ta mutum jaki jaka nan ko wannan biyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bi mina manzo Allah na salla a mina aw bi arafa famarartu ala ba'd as-saf sai na shige cikin rabin sahu fanazaltu anha wa taraktuha tar'a wa dakhaltu fi as-saf na saukar kyale ta tana kiwo na shiga sahu bai bata mutane sallah ba kuma ba wanda ya sa wata باب كراهية المرور بين يدي المصلي باب اللي زنا أهنا متين يشجي قبل من صلى قال حدثنا يحيى بن حسان قال أنبانا بن عيينة عن سالم أبي النضر عن بصر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم الأنصاري إلى زيد بن خالد الجهني أسأله ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمر بين يدي المصلي يا ايكي ne cin jin tambayi manzo Allah game da wanda yake shigewa gaban mutum yana sallah fa qala sayti inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace tabbas manzon Allah ya faɗa yace la la an yakuma ahadukum arba'ina khairul lahu min musalli ɗayan ku tsaya arba'in ya fi yana jira ya fi mishi alkhairi da ya shige gaban mai sallah arba'in shekara arba'in wata arba'in kwana arba'in awa arba'in to an ce dai arba'in قال فلا أدري سنة ولا أدري سنة أم قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى مولى عمر بن عبيد الله ابن معمر أن بسر بن أن بسر بن سعيد أخبره أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي يا كيجي مي كجيو daga manzon Allah dangane da wanda yake shigewa gaban mai sallah وقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتي أي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه في ذلك yace da mai shi wanda zai shige gaban mai sallah da ya san laifin da ke kan shi lakana an yaqifa 40 nahu, lahu min an yamurra da tsaya arba'in kwana arba'in ko shekara arba'in ko mm, awa arba'in ko ne arba'in ya fi mishi sauki da ya shige gaban mai sallah kala abu nadiri la adiri arba'in a yawman au shaharan au sana babu fadli salati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallama babin da ya zo na bayanin falalar da ke cikin yin sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama zalika fadlullahi yu'tihi man yasha قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا أفلح هو ابن حميد قال حدثني أبو بكر ابن محمد قال حدثني سلمان الأغر قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام إتشي صلاة في مسجدي هذا إشارة ها حرف تنبيه ذا اسم الإشارة haza yin sallah a masallaci na wannan kamar sallah dubu ne a wani masallaci sai dai masallacin an eh, ka'aba shi bi mi'ati alko to sai malamai suka zo suka ce fi masjidi haza isharar da manzon Allah ya yana nufin da kwariyar a lokacin da manzon Allah ke magana daidai inda kwariyar masallaci wai da wannan yake yawon suka ce ai abinda ake nufi da masallacin ba daidai kwariyar inda manzon Allah ya nunin ba duk inda ya shiga cikin masallacin annabi zai dauki wannan hukunci an fahimta shi ne ya fi daidai ko amma in ka je har yanzu ka je za ga hududu masjidin nabawi cikin masallacin za ga hududun masjidin ga an kewaye shi duk daidai masallacin annabi lokacin annabi sauran duk ƙari a قال أخبرنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا saboda ishara in ba صلاة في salatin jumla ta cika ko bata cika ba yace masjidi haza wannan masallaci nawa to a lokacin kuma inda aka gina masallacin to isharar nan za ta tsaya kenan ko in aka zo aka yi ƙari kuma fa hukuncin zai shafe shi ko a'a sai wannan kaɗai zai shafe shi ko afdalun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram ma'ana an kai sallar azhar masallacin annabi ya yi daidai da ka yi sallah a zahar so dubu masallacin garin so dubu wanda kuma yi sallah a zahar masallacin ka'aba zai samu dubu ɗari sai ka yi sallah a zahar so dubu ɗari ka cin masa ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ai ba wannan kare ba ne sallah dubu sallah dubu tari sallah mai ga abubuwa da Allah ya bayar ba su suna da ka'aba garin ku akwai ka'aba suna da arafa garin ku akwai arafa akwai mina akwai muzdalifa akwai zahab <laughs> abubuwan da yawa abubuwan da yawa kafin su kai wannan matsayin ya aka yi sai da aka yi ta fama sai da aka yi ta fama an fahimta sai da aka yi ta fama har suka sannan Allah ya je suka zo suka kai wannan matsayi annabi ibrahim ba faman da bai ba farko ma dai sun nace farkon masallaci a wani baitin baitin bi'alin alinnasi farkon gidan da aka ajiye mutane makka kenan ko to wane ne mutane ma'ana wajen na nan tun kafin annabi adamu ke tunda annabi adamu ba shi ne farkon nasu ba shi ma yana cikin nasu ko ba shi cikin nasu yuzi alin nasu haka aka ce lallazi bi bakkata fihi ayatul bayyana maqamu ibrahim ba haka bane ba to ba annabi ibrahim ya gina kaba ya gina masallaci ba fa وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت كافن يزيجنا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هوية هوي يهوى هوى يهوي ma mana ta hawi ilaihi hawa ahuya tana son abu hawa abu ya gangaro daga sama zai sauko ba shi da iko ba abinda zai tsare shi shi yasa aikin hajji duk wahalar da kai kana komawa gida sai ga hankalin da ya koma wani ba ka da kuɗi kana tara kuɗi za ka je ka yi hajji ba ta da kuɗi kana tara kuɗi za ka je hajji saboda me saboda wannan an ce a ce wa azzin sinna nasi bil hajji ya wa azzin ya atu kai kira za su zo ba haka bane ba kowace shekara duk wahala mutum yana cin abinci na rage kudi don ya samu ya je haji inda ba a samun aje haji sai ka ci kuri'a wancan shekarar biyar bai samu kuri'a ba yana ta fama dai yana hakuri har ran da kuri'arsa za ta fito sannan ya samu ya je haji saboda mai alzim ya tuka ba haka Allah ce ba waj'al as'idatan minan nasi tahwa ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum ba haka bane ba sai da aka yi aka yi fama inni askantu min zurriyati biwadi غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر وارزقهم من الثمرات كأزر كامس دوان ليسن حال مكة مكة أكوي طائف cikin garuruwa ne na makka suna noman abubuwa da suke nomewa in ka ji za ka sai su ce a wannan za ka yi makka ne na makka ne wannan na makka ne duk kasashen larabawa kasashen duniya suna noma suna kiwo suna da abubuwan da kowanne kakarsa ana amfani da su in sun je maka sun shi a wannan garin mu ake noma yanzu babu shi a garin mu gashi kuma anan babu shi a kasan mu amma gashi anan ba haka bane ba to matsalolin kenan sai an yi hakuri sa'annan sai a zo a samu ɗaukaka to su annabawa ne da manzannai su ne suka ɗauka matsalolinsu ba haka bane ba za mu iya yi inni askatu min zurri in shaida ya girma dukun aka ba shi ɗa ya ɗaya wannan ɗan aka ce je kaka yanka shi ba ma wani zai yanka shi kai ka ji zafi kai ka je ka yanka shi akwai tashin hankali sama da wannan matakka da kake so a ce je ka daji ka je ka ajiye ta kuyi ta kai ka ce ka bata da ita da ɗanta ba ba guzuri ba abinci ba komai sai ya sai dai mai sai dai aje ta ya kama hanya ta ce Allah ne ya ce kai muna wannan ya ce eh shi ke an gama je ka Allah ba zai banta da mu batun da shi ya ce ayi lokacin annabi ibrahim bai san abin da zai zai faru ba ita ba wasu abin da zai faru ba haka Allah ya ga dama ma fama da take aka zo aka samu ruwan zamzam ba haka bane ba wannan dan ba yadda za a yi wani abu ya halaka shi wannan dan ba yadda za a yi a yanka shi sai Allah ya kawo fansa saboda ne saboda ne eh eh saboda ne? saboda me eh, eh? ne? Allah ya sani cikin fasonsa manzon Allah zai fito zai yi ya mutu zai yi a kashe shi zai yi a yanka shi Allah ya kaddara cikin fasonsa Muhammadu bin Abdullahi zai fito shi kuma ne karshen cikamakin annabawa shi kuma ne fiyayyen annabawa da manzannai da shi sa Allah shi ya sani wannan ba zai mutu ba wannan ba za a in daji masu in ma cikin zafin gidan zuwa aka ajiye su ba ba abin da zai faru ba shi ke nan ba ba Allah shi ke kariya ba in ba ga mace ce ba mace da kanta ba komai daji ga shi ya ce rabbi inni askantu min zurriyati biwadi ghairi zi zar'i inda baitikal muharram a sha akwai gidan kenan kafin zuwa cewa iz yarfu ibrahimu min wa isma'il kafin su su gina gidan na nan haka aka gina abin da ruwa da ruwa da yashi da me shi ya bata shine aka nuna musu daidan inda wajen yake amma yana nan dalili bai ce suna gina aka ce wa iz yarfa ibrahim je ne arrafu ina ma nan tagawa kaga asali ke da tsawo da faɗi su ne ɗagawa kansu ake ɗagawa ba nan ne ba su ba samar da shi aka yi ba ba bane ba to suka je aka je aka je aka je har Allah ya ba su wannan daraja ne wannan albarka a lokacin maka ba komai fa babu abubuwa in za ka maka sai ka yi guzuri yanzu duk duniya wanda ya je maka sai ya sai kaya daga maka kai garensu abinda babu shi ba haka bane ba alhazai za su je su sayi abin da za su yi duk cikin dare sun gama su je su kwanta da safe kuna zuwa masallaci je ku kamar ba kamar ba a saya ba sababbi aka aka sa cikin dare za a zo a rajin jere sa wannan duk ba falala ba ce duk daraja ce da falala da Allah ya ba su ba haka sallah ɗari sallah dubu da dubu ɗari sai ka yi haƙuri in ka je kai shi ke kowa da gwargwadon abin da Allah ya ba shi shekara goma ina zalla musallaci Allah alhamdulillahi rabbin alamin shekara goma sha ɗaya ka tashi ka yi tafiya da kafa ka tafi da asuba da azahar da la'asar da in baka in baka yi sallah masar kaman baka yi abin nan ba ai eh? amma rashin rabu. akwai waɗansu su takare baka ke da iya sun je da su ba sa sallah cikin masallaci akwai ahmad sa tare muke hira mu zauna mana ta hira yana hanyar gidana yake je zauna ahmad sa ya yadda ya ta hira da ni amma duk talibin jami'ar islamiyya bai yadda da shi ba ba wahabi ne <laughs> su ko sufaye da da tarbe shi dogon mu in je in tsaya gaban kun shagon shi mu yi hira mu yi hira yace wallahi makociya ta tara su yaje za a wuce kofarsa ya tashi ya bi ya raka gawan da aka je babu rahama ya bakin kofar masallacin annabi ya saki gawar ya zagaya ya je jira sun sun gama su fito a je bakiya shi shekara ta arba'in ba na shiga ba ya shiga masallacin annabi balle ya sallah ya yi fushi da wahabiyawa haka ya faɗa ce shekaru shekara ta arba'in saboda ba zai bi limamin sallah ba a shi yana gani ya yi bajinta sai ka gan shi shagon shi ka shi wurin gyaran littafin shi nan zai sallar shi duk salloli guda hudu ko biyar baya jin shakka kowa kuma baya jin tsoron kowa sai na tambayi me ya sa wannan ya ɗau zafi sosai ne haka sai aka ce eh tun farko ne da aka zo aka hana tsasa duk takardu hatimi tsatsabe-tsatsabe na asirai da sihiri da meye aka hana kowa i aka karbi na kowa aka kona sai aka je aka same shi shi yana da su koye yana yi sai aka kawo shi gaban masallaci aka kona shine wai an fallasa shi shi sa limamin masallacin ba za ka taba ganin limami irin wannan limamin masallacin ba ya rasu Allah ji gaishe a sheikh aziz bin salih shi yasa ya dau gaba da shi ba saboda ba zai bi shi masallaci sallah ba ba zai shiga masallaci ba ba akwai wanda ba su bin sallah amma suna shiga masallaci za a gansu a zahar sai ga sun tashi kamar suna nafila suna sallar su kenan jami za su bi sallar amma sallar ba ta yi ba su a wajen su za su tashi su yi nasu a zahar la'asar magarba da sha asuba haka muna kallon su wanda ya san su ya san su wanda bai san su ne na ga wanda aka je muka je aikin hajji ranan arafa kashi gari ranan sallah ranar je tsaya arafa bai da da wahabiya ba da kayan shi da komai da komai ya je ya ɗaya ran da suka yanki za a yi arafa ɗin shi bai yanzu ba sa muke yanzu yasa da muka zo dariya muke ba wannan shiriri ta duka kuma wannan duk shiriri ta ne ba wani abu ne wallahi Ahmad Sare ce min malam shekaru na 40 ba na shiga cikin masallacin Annabi abin bajinta kenan a wajen shi kuma ba ɗalibin jami'a da ya isa ya je Ahmad Sare shaurare shi kama isa Ba in je mu tsaya mu yi hira mu yi hira ya fada min komai da komai duk ɗan da mutum yake ka iya karayi da shi ka iya kasan yadda za ka yi karayi <laughs> قال حدثنا حجاج بن منهالي ها هو قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام طيب. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال wannan abin da sati mai zuwa eh akwai lokaci ya yanzu akwai lokaci matsala ce to la shaddu rihalu illa ila salafati masajida ina mana wannan hadisi eh bai halatta zuwa zuwa saboda rashin kyakkyawar fahimtar hadisi in ka zo kuna yi ma masu aikin haji a ai aikin in ka gama za ka gama aikin haji to sai ka nufi madina masallacin ba wanzu annabi za ba wurin annabi zaka masallacin annabi sai ka gama to sai ka je ka yi ma annabi salati ka je ka yi ma annabi sallama ba haka bane ba ya ake fada ya ake fada ya ake fada masallacin da waye samu daraja madina kafin manzo Allah ya sunanta madina yasrib <laughs> sai da manzo Allah ya shigo ta ne ta zama madinatul munawwara al madinatul munawwara to shi yasa duk sa'an da zaka yi abu in ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la budda min an taltazim al adab ita ne cikin kokolwarka yaushe za a iya samun mutum yayi niyyar zuwa Madina ko masallacin Annabi ba da tunanin Annabi ba sai in yaji ya gama tunai tuna da Annabi zai yi zai yi ai za ku je masallacin annabi za ka je ka yi je ka yi sallah in ka yi gama to sai ka je ka yi ma annabi sallama to me yasa aka yi haka me yasa aka faɗi haka ah, ai ai ai ai ba a ba gari zuwa kabari ba a alika gari zuwa kaza ba alika yan faso zuwa kaza kaza kaza ba za a ziyarci eh, kabarin manzon Allah ba ba za a ziyarci manzon Allah ba sai dai a ziyarci masallacin manzon Allah a cikin jikin ziyartar masallacin annabi sai a zo a gaida annabi <laughs> ba haka bane ba to ba za ka nufi gari ka je ka ziyarci manzon Allah ba mutum za ka nika gari ka je sakkwato ko ko ka je ingila ka ziyarci mutum ya ziyarci iyayensa ko haramun ne mutum zai iya kuma zai iya ba mutum ya haka ya sabu to kawo su in allah ya kai musu in aka zo faɗar magana ana neman ladabi ne ka tabbatar da abin da ke so ka tabbatar amma ka kiyaye ladabi game da manzon Allah sallallahu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واشرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم